الذي جعل لكل شيء قدرا وأحاط بكل شيء علما وخبرا أحمده وأشكره على نعمه التي ت... على نعمه التي لا تنقطع وأتوب إليه وأستغفره من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ينوى مسلمي مجد أوران الله كما عند الله تعالى يمن وسيا الله تعالى يمن وسيا دك أورانسا كما يأى القورن سنة مفتا قدوان دي جد أوران الله يا القورن سنة إزا يا القورن يافي ذنبي قدوان دي جد أوران الله ya kuma alkawarin sanya sauƙi daga dukkan tsanani ga duk wanda ya lizimci taqwa sannan mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana da sunna wadda ba ta canzawa ba a musanya ta da wani abu yana daga cikin sunnar Allah yanda Allah ya sanya halittar rayuwar duniya cewa ba ta kasancewar babu ibtila'i a cikinta rayuwar duniya rayuwa ce wadda take daure da ibtila'i kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna muna jarabta ku da alkhairi da sharri domin ya zamanto fitna wato jarabawa a gare ku abin da yafi komai hadari ga zuciyar dan adam da kuma tunaninsa shine wato yanke kauna da ɗebewar haso da tsamman da mummunan zato ga Allah jalla wa'ala don saboda tsananin bala'i da yake sauka ga mutum domin wannan hali hali ne wanda zai janyo ma mutum asara a duniya da lahira ba zai samu wani alkhairi a wannan duniyar ba ballantana kuma a lahira a nan duniya duk wanda ya sifantu da wannan ba zai iya aiki ba ba zai iya kulla komai ba ba zai iya amfanin kansa ba ba zai iya amfanin al'ummarsa ba sannan a lahira zai zamanto yana daga cikin waɗanda yake sun zamanto masu yi Allah butulci sun zamanto kafirai domin Allah ta'ala ya ce innahu la asumin rauhin rauhillah illal alqaumul kafirun babu wanda yake ɗaukewar hasu yake yanke tsammani ga rahamar Allah in ba mutane waɗanda suke kafirai ba wannan rayuwa ta duniya tana kunshe da sauki da wahala kaga waɗansu suna cikin tsanani a cikin jikinsu ko a cikin iyalinsu ya nemi abu ya rasa arzikinsa ya yanke ya durƙushe haƙoƙi sun yi masa waya ya rasa mafita daga duk ya rasa mafita ji inda ya buga bai samu mafita ba kaga wani kuma Allah ya shimfiɗa masa hali ya sauƙaƙe masa dukkan al'amarinsa bai san yunwa ba bai san zama cikin tsanani ba duk a cikin wannan Allah jalla wa'ala yana da hikima cikakka kuma akwai darasi da abin izina ga dukkan mai imani da dukkan mai riko da dukkan mai aminci da al'amarin Allah domin abinda Allah ta'ala ya sanya eh, hikimar da Allah ta'ala ya sanya duniya take zuwa a haka shine kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul hadid likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum domin kada ku zamanto kun yanke ƙauna a kan abin da ya kubce muku domin kada ya zamanto kun yi baƙin ciki kun yi tagumi kun yi kawai kun kasa komai saboda abin da ya kubce muku kuka rasa shi Don kuma kada ku zamanto kuna masu alfahari akan abin da Allah ya baku wato Allah yana sanya rayuwar duniya da wannan launi biyu da wannan hali biyu na tsanani da sauki domin idan sauki ya zo kada wannan saukin ya sanya ka ka zamanto mai alfahari da abin da Allah ya baka idan tsanani ya zo sai ka tuna da lokacin sauƙi sai wannan ya sanya ka ba za ka yi baƙin ciki ka yi tagumi ba a kan abin da ya kubce maka to wannan babu wanda yake samun wannan hali illa bawan Allah mumini wanda yake ya ɗosana daga hasken wahayi na Allah jalla wa'ala. babu mafita yayin da tsanani da juyin zamani ya zo ya kawo ma mutum takurar arziki da takurar rayuwa masifa bayan masifa ta rinka sauka a kansa babu mafita sai da imani da Allah da dogaro da Allah da kyakkyawan haƙuri wannan shine haske mai tsari wannan shine haske mai fitar da mutum daga cikin duhu kuma shine silke wanda yake zai tsare shi daga wato hadarin fadawa cikin halin yanke kauna da ɗebewar haso daga rahamar Allah jalla wa'ala wannan shine zai sanya ma mutum ya zamanto mai azima ya zamanto mai karfin zuciya mai azama a cikin al'amura wanda yake su mai wannan hali mai wannan ɗabi'a shine kadai zai iya kutsawa ɗabi'ar wannan rayuwa ta duniya domin duk yanda ka so wannan rayuwa tana kunshe da abubuwa na ƙaddarar Allah da babu wanda zai iya fuskantar su sai wanda ya zamanto ya tsumu ya ginu da wannan tarbiyya wannan tarbiyya da take bashi azama shi yasa Allah ta'ala ya nuna mana hanyar samun wannan azama din shine ta hanyar hakuri da tsoron Allah Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur idan kuka yi hakuri kuma kuka ji tsoron Allah to wannan yana daga cikin al'amura na azama wato al'amura da ake azama a same su kuma al'amuran da idan aka same su suke sanya mutum ya zamanto a cikin wato masu azama wanda masu azama akan al'amari wanda yake ba sa nawa ba sa sassarfa ba sa rauni a cikin al'amarinsu wannan shi su wannan shine sifar annabawa haka Allah ya sifanta annabawansu da su da wannan sifa to ba abin da zai samar ma mutum wannan babu abin da zai sanya mutum yayi rayuwa wanda yake za ta yi masa ma'ana yayi rayuwa wanda yake za ta tabbatar masa da sa'ada a nan duniyar kuma ta tabbatar masa ta tabbatar masa da tsira ranar lahira sai wanda ya samu wannan sifa domin ita ce sifar annabawa Allah jalla wa'ala yana da hikima mai yawa a cikin jarabta mutum da tsanani daga cikin wannan hikima ba ita ce kuma kaɗai hikimar ba amma daga ciki akwai abin da bayaninsa ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa idan idan wani matsayi ya riga ya tabbata a gare shi a wajen Allah Allah ya rubuta masa tun kafin a halicce shi cewa zai samu wannan matsayi amma kuma aikin da yake yi ba zai kai shi ga wannan matsayi a cikin aljanna ba to sai Allah ya jarabce shi a cikin lafiyar jikinsa ko a dukiyarsa ko a cikin ƴaƴansa sannan sai ya haƙuri akan wannan jarabawa da Allah ya yi masa har sai wannan haƙurin ya cilla shi ya kai shi zuwa ga wannan matsayi wanda dama an rubuta masa tun a cikin lauhul mahfuz daga wajen Allah jalla wa'ala jarabawa duk wata jarabawa idan ta zo duk wani tsanani idan ya zo a ɗaure a lullube da shi to akwai wato kyaututtuka da darajoji daga Allah jalla wa'ala da rahamomi amma babu wanda yake riskar su yake kaima wanda yake cin musu illa mumini mai aminci mai wato aminci da al'amarin Allah mai yaqini da lamarin Allah amma wanda yake wato wanda yake mai wanda yake mai ragwanci wanda yake mai mummunan zato to wannan hali na zuci wannan mummunan hali na ragwanci na zuciyarsa na rashin azama da yake da shi a cikin zuciya wannan ce take korarsa daga yin hakuri, ta takura masa mafita ya ga ga mafitar tana kusa da shi amma saboda wannan mummunan ɗabi'a da mummunan hali nasa wanda wato rashin tarbiyyar addinin musulunci ce ta kai shi zuwa ga wannan sai ta hana sai ta hana masa tsare shi tsakanin samun mafita da Allah ya sanya masa a kurkusa da wannan tsanani da ya same shi waɗansu daga cikin irin waɗannan su ne za ka ga sun ɓace daga tafarkin daidai sun ɓace daga tafarkin Allah suna ƙanƙantar da kansu ga wani wanda ba shi ne Ubangiji ba ga wani wanda yake ba shi ne wanda yake da mallakan arziki da rayuwa da mutuwa da ɗaukaka da ƙasƙanci a gare su ba dukkan wani mahluki komai izzar da yake da ita da komai matsayin da yake da shi to ba zai iya yanke arziki ba ba zai iya kawar da abin da Allah ya kaddara zai faru ba ba zai iya rage wa mutum ajali ba ba zai iya rage wa mutum ajali ba domin Allah ta'ala shine yace Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halice ku sannan ya azurta ku sannan zai zai kashe ku ku mutu sannan ya rayar da ku to a cikin waɗanda kuke tarayya da su da Allah akwai wani wanda yake ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa babu an ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri yace yana daga cikin raunin yaqini ka rinka farantawa mutane rai tare da fushin Allah ka gansu suna yin abin da Allah baya so amma ka ce abin da suke daidai ne su ne waɗanda Allah ma yake ƙarfafa addini da su su ne waɗanda Allah yake so abin da suke yi yafi na masu sallah Abin da suke yi ya fi na wanda ake gani su ne masu addini ko kuma ka rinka yaban mutane a kan akan arzikin da Allah ne ya baka ko ka rinka zarginsu a kan akan abinda Allah bai baka ba idan abinda baka samu ba sai ka rinka cewa saboda wane ne saboda wane ne to arzikin Allah jalla wa'ala, shi arziki na Allah idan ya zo ƙoƙarin mai ƙoƙari baya kawo shi kuma kiyayyar wanda ya kiyayyar maki ba ta kawar da shi Allah a cikin hikimarsa ya sanya hutu da wato yayewar bala'i a cikin yarda da kaddara Allah da yaqini kuma ya sanya wato kuncin zuciya da bakin ciki a cikin shakka da kin kaddara Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna idhamal bala inna idhamal jaza bi idhamil bala girman lada gurgudan girman gwargwadon girman ibtila'in da Allah ya ma mutum ne wanda duk ya yarda ya karɓi hukuncin Allah to wannan zai sami yarda a wajen Allah wanda kuma ya ƙi to wannan shine wanda yake zai samu fushin Allah kuma zai samu fushi a cikin rayuwarsa ku duba ku ga halin misalin halin waɗanda suka aminta da al'amarin Allah yayin da tsanani ya zo musu farkon saukan tsananin sai suka ce al'amarin su haƙuri ne annabi yaqub wanda ya rasa ɗansa wanda ya fi sonsa a cikin ‘ya'yansa wanda Allah ya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da Alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja dan mai daraja annabin Allah ɗan annabin Allah ɗan annabin Allah ɗan halilin Allah annabi Yusuf haka yake Allah ya kwace shi daga idan annabi annabi Yaqub mahaifinsa lokacin da aka zo aka kawo masa labarin cewa kura ta cinye shi cewa kura ta cinye shi sai ya ce bal sawwalan lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun kun zukatanku sun sawwala muku wani al'amari ne to al'amari na ba komai bane illa hakuri kyakkyawa Allah kuma shine abin neman taimakonsa akan abin da kuke kullawa ya zauna a cikin wannan hali har lokacin da ya kai shekaru sun yi tafiya yana ganin yayewar masifar lokacinta ya kai ya yaye tsananin ya kai tsananin amma babu alamar yayewa amma duk da haka a wannan lokacin sai ya ce fasabrun jamil asallahu an yatiyani bihim jami'a haƙuri al'amari na shine kyakkyawan haƙuri bayan tsananin bayan tsananin wannan shekarun kanin annabi yusuf din ma ya tafi ya bata ya tafi an ce ya zamanto barawo an kulle shi ya rasa Yusuf ya rasa ɗan uwansa ya ce to al'amari na kyakkyawan hakuri ne ina ƙauna Allah ya zo mun da su gabaki ɗaya sannan ga tsana idan ibtila'i ya zo ba wai ma'anarsa shine ba za ka ji zafin al'amarin ba ya ji zafin al'amarin amma me yayi ga halin mai aminci da al'amarin Allah halin mumini yace inna ma ashku bathi wa huzni ila ashku bathi wa huzni ila ina kai kukan bakin ciki na ina kai kukan bakin ciki na da bacin raina ya zuwa ga Allah bai kai kuka wa zuwa bai kai bai kai ƙara Allah wajen makhluki ba yace an yi min kaza an yi min kaza an takura min an takura min me haka kamar yana kai kuka yana kai ƙara Allah ne wajen wajen makhluki sai yace ina kai kukan bacin raina da bakin ciki na ya zuwa ga Allah to haka mumini ya kamata ba wai ba a ce ba za ka ji zafin ibtila'i yayin da ya zo maka ba ba za ka ji zafin talauci ba ba za ka ji zafin ciwo ba ba za ka ji zafin rashi ba ba za ka ji zafin rashin samun abin da kake nema ba dole ka ji zafi kai dan adam ne ɗabi'ar mutum ne haka yake to amma kada ka kai kukan Allah kada ka kai kara Allah wajen wani makhluki ka kai kukan abin da yake damun kai zuwa ga Allah kamar yadda annabi yaqub ya ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah ina kai kukan bakin ciki na da bacin raina ya zuwa ga Allah sannan ya ce ma ƴaƴansa ku tafi ku ci gaba ku nemo labarin a Yusuf da ɗan uwansa wala yi asumin rauhilla, kada ku ɗauke, kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah innahu la yai asumin rauhilla illa alƙaumul kafirun babu mai yanke ƙauna daga rahamar Allah sai mutane waɗanda suke kafirai tare da wannan tsananin bala'i da dogor mudda na ibtila'i amma wannan bai jijjiga imaninsa ba bai sanya shi ya yanke ƙauna daga Allah ba bai sanya shi ya ce na nema na nema na nemi yayewa yayewa bata zo ba sai ya sake cewa ku tafi ku je kada ku yanke kauna daga rahamar Allah ku je ku dauki asbab ku dauki hanyoyin da za ku cimma manufa shine ku ku tafi ku nemo labarin inda annabi Yusuf yake shine ruko da asbab kada ka gaji da ruko da asbab abinda kasancewa shine zai kawo maka biyan bukata kan abinda kake yi kada ka gaji da gwada wannan da gwada wannan hanyar da bin wannan hanyar da bin waccan hanyar kana neman yayewa daga wato tsananin da Allah ya jarabce ka da shi a cikin wannan kuma zuciyarka tana cike da kauna daga Allah da kaunar Allah jalla wa da aminci da Allah da rashin yanke ƙauna daga rahamar Allah da rashin mugunta zato ga Allah jalla wa to yayin da kai haka to mafita tana nan kusa to wannan shine halin mumini yayin da ya zamanto yana cikin tsanani halin wanda koya ya zamanto ba shi da aminci da Allah shi ko wannan za ka ga ba zai tabbata akan tafarki ba yayin da yake ganin cewar wani mahluki shine zai kawo masa izza sai ka ga ya miƙa wuya gare shi ya bi shi sau da kafa daga ya ga kan cewa ba wannan ba ne bane kenan sai ka ga ya a duwinsa sai ga ya zamanto abokin gabansa domin dama yayin da ya bi shi din yayin da ya nuna masa soyayyar ba dan Allah bane dan raunin yaqini ne dan gani yake yana da mallakar abun duniya da zai bashi yayin da kuma Allah ya hana shi ta nan wajen sai ya juya masa baya to irin wannan shine wanda zaka ga a cikin mutane a cikin mutane ba shi da ba a amince masa ba a yadda da shi ba a yadda da maganarsa ba a bashi amana ba a amince masa idan ya faɗa ana kallonsa ne kawai idan ya yi rantsuwa sai a ce rantsuwarsa ta ƙarya ce in ya yi shaida an san dan maslaha kansa ne ba dan Allah ya yi ba saboda me saboda mabutin ne wanda yake yake da wato azama da aminci da al'amarin Allah ba mutum ne wanda yake bai san yadda zai mu'amala da wato jujjuyawar zamani ba da ibtila'i da tsanani da sauki da izza da take zuwa a cikin wannan rayuwa to babu wanda ya san yadda zai ta'amuli da halin duniya in ba mumini mai imani wanda yake wanda yake rike wato tarbiyyar annabawa ba don haka mafita a gare mu a cikin rayuwar mu daga dukkan tsanani da kuma duk da kuma fadawa cikin bala'in ni'ima domin kamar yadda tsanani yake bala'i ita ma ni'ima bala'i ce babu wanda yake tsira daga bala'in tsanani da kuma bala'in ni'ima sai wanda ya zamanto ya sifantu da waɗannan sifofi da annabawa suka zo da shi sifar haƙuri kamar yadda annabi yaqub ya ce fa sabrun jamil abinda ake nufi da sabrun jamil kyakkyawan haƙuri haƙuri da kake da da ka ce to ya zan yi haƙurin da yake ya ƙunshi fushi da Allah wannan ba sabrun jamil ba ne. haƙuri wanda yake a cikinsa akwai yarda da al'amarin Allah akwai karɓar ƙaddarar Allah haƙuri akan al'amarin Allah haƙuri akan ba za ka sa tsanani ya sanya ka ka saba ma Allah ba to wannan shine abin da ake so ga mumini fasabrun jamil da kuma asabat tabbata akan da'a tabbata akan da'a da taqwa kada tsanani ya sanya ka ka zamanto ka sayar da addininka ka yi abin da kai kanka ka san kan cewar saba ma Allah kake yi ka sayar da izzar da Allah ya baka ta addininka ka san abu ba gaskiya bane an ce abu an ce abu fari ne ka san wannan abin baki ne kai kuma ka ce fari ne abu ka san baki ne abu ka san fari ne an ce baki ne kai kuma ka ce baki ne saboda kawai kana neman amfani a wajen wani wanda yake bashi da ikon ya hana ka amfani bashi da ikon ya kawo maka amfani to me masu sabat masu tabbata su ne waɗanda dukkan jujjuyawar zamani ba zai sanya su su bar koyarwar addini ba ba zai sanya su bar wato aminci da Allah ba sun san Allah shine dahir sannan abu na uku wato ƙauna da fata na alkhairi a wajen Allah ka zamanto mai kyakkyawan fata mai kyakkyawan fata muna ganin yadda alkur'ani yake cike yake cike da irin waɗannan da ayoyi waɗanda suke nuna ma da ayoyi wanda suke nuna ma musulmi su yi ƙauna daga Allah ala inna nasrullahi qarib idza jaa nasrullahi wal fath inna fatahna laka fathan mubina wannan ayar inna fatahna laka fathan mubina ta zo ne a lokacin tsanani lokacin da kafirai suka hana musulmi shiga suka hana musulmi su shiga su je shi umra lokacin da aka nuna musu sune kaskantattu amma a lokacin Allah ya ce musu inna fatahna laka fathan mubina don saboda kada wannan rashi da kada wannan tsanani ya sanya su ya zamanto sun soma yi wato sun yi rauni sun yi ragwanci sun yi nawa zuciya su ta kare sai a lokacin nan yake sanya musu abin da zai sa musu kauna yace Allah Allah ta'ala yace mun yi maka fatahi fatahi mabayyani sayyidina Umar wanda shine yake cewa ya Rasulullah ba kai annabin Allah bane ba akan gaskiya muke ba liman nu'tar daniyata fi dinina dan me zamu karbi kaskanci bayan gashi muna kan addinin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina umar ya umar ana rasulullah walan rabbi ni manzon Allah ne ubangiji na ba zai tabar da ni ba da aka saukar da inna fatahna laka fatahan mubina suna hanyar komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kira masa sayyidina umar aka kira masa sayyidina umar ya karanta masa farkon wannan sura inna fatahna laka fathan mubina sayyidina umar yace awa fathun huwa ya rasulullah yace i e, wallah yanzu wannan fatahi ne ya rasulullah yace manzo Allah yace i e, fatahi ne na rantsi da Allah saboda a cikin wannan hali kada ka zamanto baka da kauna kada ka zamanto baka da fata na alkhairi domin rashin fata na alkhairi muguzzato ga Allah ne saboda haka kada mu bari wani abu ya dauke mana kyakkyawan fatan mu a cikin Allah jalla wa ala da kyakkyawan ƙaunanmu ga cikawar alkawarin Allah jalla wa'ala sannan mu dauki mu dawwama akan aiki da abin da za iya aikin da Allah ya fi so shine wanda za ka iya komai sa sannan mu guji ɗagawa a halin lafiya da izza a halin sauki don sau da yawa za a ga mutum yana cikin tsanani ya lizimci Allah ya lizimci masallaci ya lizimci dukkan abin da ya san cewa shine zai kawo masa faraji daga Allah amma daga zarar Allah ya bashi abin da yake so shikenan sai ya zamanto ya manta da wannan halin da yake ciki na tsanani sai kuma ɗagawa ta zo sai izza sai kuma ya buɗe sabon waɗansu hanyoyi na sabo da da bai san su ba ma sai kaga ya buɗe su to mu kiyayi wannan mu kiyayi wannan don wannan ta daga cikin masra daga cikin masari'ush shaitan tana daga cikin wuraren da shaɗin yake tabe bayan Allah suke faduwa suke halaka sannan kada mu yi rauni saboda abubuwan da suke zuwa da tsanani da suke zuwa na eh, rayuwa mu kuma sani cewa wato yayewar Allah da sauki daga Allah kusa yake rahamar Allah kuma kusan makusanciya ce ga masu ihsani ba ta da nisa yayin da kake tsammanin al'amarin ya gagara kana tsammanin ba za ka samu mafita ba to lokacin nan mafita ta lokacin nan mafitar dab take da kofa in ka inda ka dan yi hakuri kaɗan sai ka samu mafita idan baka yi hakuri ba ka je ka kama wata hanyar ka bar Allah ka kama wani Allah shi shikenan sai ka rasa ka faɗi jarabawar ba za ka samu abin da kake tsammanin za ka samu ba in Allah bai riga ya rubuto maka na kaddarar ba ko kuma ka samu da fushin Allah ta zamanto maka bala ƙarin bala'i akan bala'i Allah jalla wa'ala yana cewa babu abin da Allah yake budewa dukkan abin da Allah ya buɗe ma bayinsa mutane na rahamarsa to babu mai tsare su babu mai hana wannan abin a gare su abin da kuma Allah ya rike ya hana shi babu mai bayar da shi ga babu mai bayar da shi ba Allah ba Allah ya ce ya ku mutane ku tuna ni'imar Allah a gare ku shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama da kuma daga ƙasa babu abokin tarayya a gare shi don haka me yake batar da ku daga hanya mi tunani akwai wanda yake mana akwai wanda zai iya maka abinda abinda Allah ne kadai yake yin sa akwai wanda yake saukan mana da ruwa daga sama akwai wanda muke roƙon sa yaye mana yaye mana tsanani akwai wanda idan tsanani yayi mana tsanani mun san cewa hakika shine kadai yake yaye mana akwai wani wanda zamu koma wajensa zamu zamu laro da shi in ba Allah jalla wa ala ba hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard dan haka kada mu bari wani abu ya zo ya tsaya tsakanin mu da Allah jalla wa ala mu aminta da Allah dukkan tsanani dukkan tsanani abinda zai sauƙaƙa maka shi kasancewa daga Allah yake ba wani ne ya ƙulla maka shi ba ba wani ne ya maka gulungwitarsa ba ba makaru aka yi maka ba ba sihiri aka yi maka ba ballantana ka ce akwai wani wanda zai warware kasancewa ya tsananin daga Allah ne wannan shine ta mataki na farko na rarrashi na yaye maka wannan tsanani kasancewa daga Allah ne in ko daga Allah ne alhamdulillah in ko daga Allah ne kuma kai na Allah ne to alhamdulillah saboda haka kada mu bari wani abu ya zo ya tsaya tsakaninmu da Allah jalla wa'ala abubuwa suna faruwa a cikin wannan gari namu saboda halin tsaro a cikin ƴan kwanakin nan akwai ɗan uwa bawan Allah da koyaushe muke sallah da shi a masallacin nan yawanci a sahun farko zamu ganshi din. an harbe shi ya mutu bisa kuskure jami'an tsaro suka yi to amma wannan wato yana daga cikin kuskuren da zai iya kawo mana tashin hankali da bala'i a cikin wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ibn al-Walid zuwa ga wata kabila domin ya kira su zuwa ga addinin musulunci idan sun yi idan sun ki kuma sun ki biyan jizya ya yaƙe su da ya je ba su karɓi jizya ba ba san su ce sun musulunta ba ba san su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba san su ce aslamna aslamna mun musulunta mun musulunta ba sai suka ce saba'ana saba'ana mun bi wannan addini mun bi sabon addini mun bi sabon addini Khalid ibn al-Walid sai yace sun faɗa ne dan suna so su amintar da jinin su ba dan su shiga addinin musulunci ba sai ya karkashe su bisa tawili da ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama har aka ga hasken kafadarsa hamatarsa yace Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid Allah na barranta daga gare ka daga abin da Khalid ya aikata na barranta daga gare ka daga wannan kuskure a matsayinsa na shugaban al'umma ya ce ma Allah ya barranta ba da umarninsa ba ba da umarninsa ba ba da cewarsa ba domin saboda ya zamanto garkuwa ga al'umma da saukar bala'i saboda Allah ta'ala yana kishin jinin bayinsa mumine Allah yana kishin zubar da jinin bawan Allah mumini ballantana wanda aka yi masa shaidar aikin alkhairi kullun yana masallaci kullun yana majalisan ilimi Allah ya gafarta masa Allah ya karbe shi cikin shuhada kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a yace ina neman ina barranta daga abin da Khalid yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya ya biya diyar waɗannan mutane daga dukiyar al'umma ya biya diya domin kuskuren wanda yayi abu da umarnin al'umma to shugaban al'umma shi zai dauki wannan kuskure din jinin mumini baya tafiya banza saboda haka akwai wannan haƙƙi na irin waɗannan wanda ake karkashewa kusan hali wajen kusan biyar wanda ma aka faɗa a cikin jarida kenan ka kirga abubuwan da suka faru tun daga wannan ibtila'i da ya zo mana a cikin al'umma muke cikin sa to lallai koyaushe ana cewa za a bincike abin da yake sanya raunin mutane raunin al'umma da hukuma da mummunan zaton da al'umma suke ma hukuma shine in aka ce za a bincike hanya ce ta kawai amintar da al'amari kuma a ki gyara al'amari ne ba a taba cewa za a yi bincike an zo an fito da natijar bincike an ce an ɗauki wani hukunci ba ko a ce an biya diya ko a ce an yi kuskure muna muna komawa ga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a ji jagoran al'umma ya fito ya ce wannan kuskure ne wanda yake hukuma ta yi ko muna neman Allah ya yafe mana sannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu ma gashi zamu yi wannan ba mu taba jin an yi irin wannan ba wannan shi nake sanya mutane ake mummunan zato ga abin ga jagorancin al'umma don haka muna kira ga dukkan masu fada aji da kuma hukuma a tuna da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu rayukan mummune a tuna da matsayin da Allah ta'ala ya ba mu rayukan muminai kada mu je muna neman fita daga cikin tsanani mu je mu fada kanmu cikin tsananin da ya fi wannan domin Buɗe ma kanmu kofofin ibtila'i muke yi Allah madaukakin sarki ya kare mu kuma haka a cikin wannan makon mun ga rasuwar a malami daga cikin malamai na al'umman nan malam Ibrahim Umar Kabo Allah ya gafarta masa mutuwar malamai masifa ce mutuwar malamai masifa ce ga al'umma saboda nawa ne na ra'ayi miƙaƙƙe wanda ya wanda yake bayar da shawara aka yi wanda zai tsirar da al'umma saboda hasken da Allah ya bashi na iliminsa nawa ne yake cikin kunci ya zo ya nemi fatawa a bashi bayanin hukuncin Allah aka bayyana ma bawa aka bayyana wa mutum hukuncin Allah wannan malami ya bayyana mutum hukuncin Allah to irin waɗannan idan ya zamanto suna tafiya to wannan shine yake kawo sharri a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya dauke ilimi daga cikin kirazan mutane kamar ya janye shi ya zamanto an wayi gari babu wani wanda ya san abin da da ya sani na ilimi Allah yana ɗauke ilimi ne a cikin al'umma da mutuwar malamai idan mutane har sai ya zamanto cewar babu sauran malamai a cikin al'umma sai mutane su ɗauki jagorori su zamanto su ne jahilai sai a tambaye su sai su fatawa ba da ilimi ba su ɓace hanya su ɓatar da sauran mutane daga hanya to wannan hakika musiba ce ko muna roƙon Allah jalla wa ala wannan kafa da Allah madaukakin sarki ya ɗauke mana Allah ya mayar da ita ga Allah ya mayar da ita da da daga cikin ya tayar da malamai waɗanda suke ulul azumi wanda za su zamanto sun toshe kafar da wato muke samu na rashin kafar da muke samun jarabawa da shi na rashin wato malamai na al'umma irin wannan rashi da muka yi shi kuma da kuma sauran ƴan uwa da kuma sauran jama'an musulmi wanda suka rasu a cikin waɗannan kwanaki Allah ya gafarta musu Allah ya haska kabarin su Allah ya taimaki addinin musulunci sannan Allah ya roƙe ya umarce mu da yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yace a cikin a cikin suratul ahzab inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كدوكك الدين المسلمين Allah ka ɗaukaki addinin musulunci Allah ka taimaki wannan addini Allah ka taimaki masu taimakon addinin musulunci Allah ka taimaki wannan al'umma ta musulmi Allah ka rahamshe Allah ka rahama ga wannan al'umma Allah ka yaye wa wannan al'umma dukkan wani tsanani da suke ciki Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya da imani a cikin al'ummar mu Allah ka ba ka inganta shugabancin al'ummar mu Allah ka sanya mu al'ummar mu ka sanya mu shugabannin al'ummar mu kyakkyawan jagoranci da da haƙuri da kuma amana a cikin zukatansu da rahama domin su yi hukunci da gaskiya da adalci da ihsani ga bayinka ya Allah Allah kai ne kake saukar da rahama a cikin al'umma Allah ka saukar da rahama a cikin zukatan shugabannin al'ummar mu Allah muna roƙonka da ka ɗaukaka wannan addini Allah wannan tsanani da muke ciki a cikin wannan al'umma mu Allah ka yaye mana hali na rashin na rashin kwanciyar hankali da tsoro da muke ciki Allah ka yaye mana wanda suka cikin ibtila'i Allah ka yaye musu wanda suke cikin talauci Allah ka wadata su wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu basu sukan su wanda arzikin su ya kare Allah ka tayar da ko da arzikin su abin da ya samu wannan al'umma ta mu na karewa arziki Allah ka tayar da shi Allah ka dawo mu da wannan al'umma wadatarta da kyakkyawan arzikinta Allah kuma ka dawo mana da zaman lafiyar mu da kwanciyar hankali da ingancin addini a cikin wannan al'umma da tsayar da shari'ar musulunci a cikin wannan al'umma tamu Allah kai mana rahama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa qumu ila salatikum yarhamukumullah